hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya daidai da sha hudu ga watan a sha biyar ne a sha biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya za mu ɗora karatun da muke na sahihul bukhari idan ba mance ba mun tsaya ƙarshen kitabu bad'il wahyi a yau kuma da yadda Allah za mu tashi farkon kitabul iman na karanta قال المؤلف رحمه الله كتاب الإيمان باب الأول باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقال تعالى وزدناهم هدى وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما والحب في الله والبغض في الله من الإيمان وكتب عمر بن عبد العزيز إلى علي إلى علي بن ع... إلى علي بن عدي أن الإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن عائش فسأنبئ فإن أعيش فسأنبئ فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة وقال ابن مسعود رضي الله عنه اليقين الإيمان كله وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في صدر وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا وقال ابن عباس رضي الله عنهما شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة طيب الإمام البخاري رحمه الله تعالى يكتوى كتاب الإيمان وتوانا لتاتي زي ما بياني أكان إيماني باين كتاب بدء الوحي دي فارا دشي وانا من بياني أكان سا kuma muka tuki a sa satin da ya wuce malamai suna ƙaddara haza kitabul iman wato wannan kitab khabar ne li mubtada il mahdhuf marfu'un wa alamatu raf'i a dammatu adh ala ala akhirih وهو مضاف والإيمان مضاف إليه هذا هال التنبيه وندا أتبوجي تواتوب أربو تاتبكين ذا اسم الإشارة مبني على السكون في محل الرفع مبتدا حكى أكي قدر واتو littafin haza kitabul iman wato wannan littafi ne wanda ya shafi imani zan yi bayani a kansa wato ka rike littafin imani ga littafin imani zan yi bayani a kan imani da duk abin da ya kunshe shi malamai suka ce me yasa al Bukhari bayan bad'ul wahyi ya fara da kitabul iman kafin as-sala suka ce saboda shi al’iman wato imani shine ginshikin komai a addinin musulunci yayin da mutum ya rasa imani to ba a maganan sallah ko a yi maganan zata ko hajji ko azumi saboda haka imani shine ginshikan addinin musulunci bayan ya kawo kitabul iman sai ya ci gaba da kawo a sauran arkanul islam wato kamar yadda sauran malamai suka saba ta bangaren abin da ya shafi marubuta wanda suka yi rubuce-rubuce bangaren fikihu da ilimi na hadisi shi yasa za mu gani nan gaba insha Allah ta'ala bayan kitabul iman sai ya kawo kitabus sala bayan kitabar sala sai bayani akan kitabul zaka sai kitabul hajji shi ya gabatar da hajji kafin azumi wato sai da ya kawo kitabul hajji sannan sai ya kawo kitabul siya haka ya tsara wannan littafi nasa yake cewa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal islam ala 50 babu kaulin nabi wannan babu zai mana bayani akan fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gina addinin musulunci ala khamsin akan ababe guda biyar shi yasa malamai suka yi bayani wannan babin da babin da zai zo bayan sa duka wato abu ɗaya ne shi yasa wasu ke ganin babin da zai zo bayan wannan babin wato babu bukatuwar a ce sai an ƙara sa masa babi saboda ya riga ya masa unwani wanda ya game sa ga baki wato an gina musulunci akan ah, shika-shikai guda biyar ko rukunai guda biyar a tsaye na farko malamai eh, sun yi bayani akan menene imani al’imamul Bukhari rahimahullah bukhari rahimahullahu ta'ala ya kawo ayoyi guda takwas waɗanda suke nuna cewa imani yana karuwa kuma yana raguwa kamar yadda kuka sani matsala ce wadda an yi saɓani sosai a tun can da har kuma zuwa yanzu akan imani yana karuwa ko baya karuwa haka wai menene imani saboda haka akwai maganganu guda hudu akan ta'arifi na imani washi shi menene imani maganan farko wanda suke ganin imani shine gazgatawa a cikin zuciya idan mutum wato ya gazgata cewa ya yarda da Allah a cikin zuciyarsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dole sai ya furta da harshe ba ko kuma yayi ayyuka zancen farko kenan wato at-tasdiq bil qalb sai zance na biyu akan ta'arifi na imani shine mutum ya gazgata a zuciyarsa ya tabbatar a zuciya sannan kuma ya furci da harshe wato a tasdiq bil qalb sannan ko al'amal bil qalb sannan wa nutq bil lisan mutum ya gazgata a cikin zuciyarsa ya tabbatar ya yi ikrari a cikin zuciyarsa wato al-iqraru bil qalb ko al'amal bil qalb wal lisan sai kuma bayan haka bayan ya gazgata a cikin zuciyarsa cewa ya yarda da Allah subhanahu wata'ala kuma da manzansa sai kuma ya furcin haka a harshensa wannan shine eh, ta'arifi na juna imani wanda wannan shine abinda Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala ya tafi kamar yadda kuka sani yana ganin cewa al'amal bil jawarih wannan eh, baya shiga cikin musamman iman in dai mutum ya gazgata Allah da manzansa wato ko eh, bai yi wasu ayyuka ba ba za a ce imaninsa ya suɓuce ba ko ya fice ba ina fata ana tare da ni wannan shine abin da abu hanifa ya tafi a kai malamai sun yi tsokaci akan shin abu hanifa har ya rasu yana akan wannan ra'ayin ko ba ko ko to yayi rejection wato ya dawo wasu suka ce abu hanifa kafin Allah ya karɓi ransa ya yi rejection wato ya dawo daga wannan ra'ayin ya cika rukuni na uku na imani wato shine ayyuka daga ɗai kuma yana karuwa yana raguwa amma da dama daga cikin malamai suka ce abu hanifa har ya rasu yana akan wannan eh, ra'ayin nasa na akan imani shine mutum ya tabbatar a zuciya sai kuma ya furci da bakinsa wato ko bai yi aiki ba wannan imaninsa yana nan ah, wanda wannan tarifi nasa yana eh, kwatankwacinsa ne abul hassan al'ash'ari wanda kuka sani da bishirul mirrisi wanda su ma aka suka arrafa imani a wajensu imani kawai shine idan ka gazgata a cikin zuciyarka ka tabbatar a zuciya kuma kai furuci a baki shi kenan sai magana na uku akan imani shine al-karramiya mutanen Muhammad bin Karram su kuma a wurinsu suna ganin imani kawai kai furuci da bakinka kawai idan ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shikenan ka gazgata a baki kawai ba dole sai zuciyarka ya tabbatar da haka ba ko kuma kayi ayyuka misali daga kanka sai ta'arifi na hudu wanda shine abinda ahlus sunnati wal jama'a suka tafi a kai shine mutum ya gazgata a zuciyarsa ta Allah subhanahu wata'ala da imani da manzansa sannan bayan haka ya furci da bakinsa sannan kuma ya dinga ayyuka da gabansa wannan imani wajen ahlus sunnati wal jama'a dole sai ya cika waɗannan rukunai guda uku rukunin farko al ikrar bil qalb sai an-nutq bil sannan baka ka al'amal bil jawarih al-imam al-lalakai al-hafiz hibatullah abul rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa a sharhu usul i'tiqad ahli sunnati wal jama'a yake cewa abinda jamhurin malamai suka tafi tun daga sahabban manza Allah sallallahu alaihi wasallam ire-iren su umar bin al-khattab da su ali ibn abi talib da su aisha da abu hurairata da su abubakar na siddiq da sauransu da manyan tabi'a ire-iren su hassan al-basri da kuma su sa'id bin jubair da magabata ire-iren su sufyan bin uyayna waɗannan gabaki ɗaya lissafo su sun tafi akan imani cewa dole sai an sanya masa rukuni na uku yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah yana karuwa da da'a sannan kuma yana raguwa da saban Allah subhanahu wata'ala to wannan shine abinda ahlus sunna suka tafi a kai wajen ta'rifi na imani al-imam al Bukhari shi yasa ya kawo ayoyi guda takwas waɗanda suke nuna cewa imani yana karuwa da ayyuka na gabbai haka kuma yana raguwa da saba ma Allah subhanahu wata'ala wato yana raddi ne akan murji'a kowa ya san murji'a ko waɗanda su suna ganin cewa in dai ka gazgata da zuciyanka kuma ka yi eh, furuci da harshenta ko ba ka yi aiki ba imanin ka yana nan baya raguwa wannan shine eh, abin da suka tafi a kai wato duka yana raddi a kansu da eh, waɗanda tawagansu abokanansu wanda suke da irin wannan ra'ayin yake cewa huwa qaulun shi kuma lalle imani wato zance ne wa fi'ilun sannan kuma bayan ka da aiki wato yana nuna ma sai ka yi furuci da harshen kawa fi'ilin sai ka yi aiki idan muka yi aiki yau ba za mu kira ka mai cikakken imani ba wa yazidu wa sannan yana karuwa kuma yana raguwa قال الله تعالى الله سبحانه cewa كتوى imanin ma مع إيمانهم wato huwa alladhi anzala sakinata shine wanda ya saukar da natsuwa fi qulubil mu'minin a cikin zukatan mu'minai liyazdadu domin su ƙara imani ma imanihim bayan imanin da suke da shi kun ga wannan ayar saraha ce ta bayyana mana akan cewa imani yana karuwa ina fata wadih haka Allah yake cewa wazirinahum huda can da Allah ya bada labarin matasa wato ashabul kafi waɗanda suka shiga cikin kogo suka tsira da addinin su a lokacin Allah subhanahu wataala yake cewa innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wazirinahum huda lalle su matasa ne sun yi imani da ubangijinsu sannan sai muka ƙara masu mai shiriya wato muka ƙara masu wani imani kun ga wannan yana nuna imani yana karuwa haka Allah yake cewa cikin suratul maryam wa yazidu Allahu ah, alladhina da huda haka Allah yana ƙara shiriya ga waɗanda suka shiryu yana ƙara masu wata shiriya wato yana kara masu imani kenan alladhina da wanda suka nemi shiriya wato yana kara masu shiriya an gane wanga wannan saraha ne akan imani na karuwa Biyan ka kai da imanin ka da shiryanta? wato ba baka cewa ta kai matukan imani ta kura imani kamar yadda wasu daga cikin yan dariƙa suke cewa wai akwai mataki da za ka kai ibada ta ta ta kubuce ta sauka daga gare ka Wa da rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin idan ka kai wani martaba na wilaya to yanzu ba dole sai ka yi ibada ba kun wannan kuskure ne imaninta babu wanda zai kai wani wali ya kai annabi wajen waliyantaka to annabi sallallahu alaihi wasallam har ya mutu yana bauta ma Allah subhanahu wataala bal karshen rayuwarsa abin ma da yayi aka yi mamaki a kai bi da lafiya amma kuma haka yake zuwa yana sallah tare da wa tare da sahabbansa haka Allah yake cewa qawlu ayyukum zadatu hadhihi imana can cikin suratu tauba a akwai aya da muka tsallake ko a wallazi na ta da zadahum hudan wa atahum taqwahum wanda suka nemi shiriya Allah yake cewa zadahum hudan sai ya kara musu wata shiriya da imani wa atahum taqwahum kuma sai ya ba su imani wato su wannan yana nuna mana cewa imani yana karuwa haka can cikin suratul muddathir da Allah yake cewa ma ja'alna ashaban nar illa mala'ikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru liyastaqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imanan domin waɗanda suka yi imani a ƙara masu imani shi yasa ya sanya masu gadin wuta wato mala'iku kuma su goma sha tara an gane ko Ah, kun ga wannan yana nuna mana cewa imani yana taruwa. wa qawlu haka faɗin Allah subhanahu wata'ala ayyukum zadatu hadhihi imana ah, farkon ayan Allah ke cewa wa idza ma unzilat suratun minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana yayin da Allah ya saukar da sura sai munafikai wani sashin su ya ce ma wani sashi wato suna izgilanci kenan wannan suran da aka saukar wai wane ne ya kara mashi imani cikin ku shi yasa al-imam ibn kasir rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa yake cewa wannan aya wato saraha ce akan cewa lalle imani yana taruwa tun da yayin da aka saukar da sura sai mala eh, abin eh, munafikai sashin su sai ce masashi wai wannan suran da aka saukar ya kara maku imani kun ga wannan yake nuna cewa har munafikai su ma sun san imani yana taruwa amma alladhina amanu fazadatum imanan wa hum yastabshirun wadanda suka yi imani sai kaga wannan suran ta kara musu imani sai kaga suna bishara da ita wa qawluhu jalla dhikruhu da fadan Allah subhanahu wata'ala wanda ambatansa ya daukaka fakshawhum fazadahum imanan wannan ayan ta zo cikin suratu ali imran can alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakshawhum fazadahum imanan asalin kissar kamar yadda kuka sani bayan an gama yakin uhud sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya alkawari da shi da abu sufyan akan shekara mai zuwa za su haɗu a badar za su gwabza yaƙi. badar kasuwa ce wadda suka kasance larabawa suna tattaruwa a cikinta wato mausim ne duk shekara sai manzo Allah yayi yi alkawari da Abu Sufyan akan za su haɗu shekara mai zuwa a wannan Badar ɗin. Shekara tana zagayowa sai abu sufiyan ya tashi daga makkatul muharrama ya nufaci wurin yana kai marar zaharan sai tsoro ya kama shi a lokacin da tsoro ya kama shi sai ya haɗu da nu'ayin al'ashida'i ibn mas'ud al yana haɗuwa da nu'ayin ibn mas'ud al'ashida'i sai ya ce ma nu'ayin hakika wannan shekaran na yi alkawari da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan za mu haɗu a badar amma kuma yanzu gashi ana cikin fari wato ba zan iya fitowa ba ina son ka je ka faɗa ma annabi amma ni ban son kuma gazawa ta kasance daga gande ni kasawar ban sa annabi muhammad ya gani cewa mai tsoro ne ina son ka je ka same shi ka ba shi labarin cewa ina nan na tattaran mashi runduna tawaga tawaga na mutane wanda idan suka shigo gaba ɗaya za a iya kashe su shine inna nasa kar jama'u lakum idan kai haka Abu Sufyan yake ce ma Nu'aym zan baka rakuma guda goma Nu'aym kuma kawai sai ya rudu da maganansa sai ya tafi wajen Annabi yana zuwa sallallahu alaihi wasallam sai ya masa bayani yake cewa innan nasa qad jama'u lakum lalle mutane sun suna nan sun yi runduna runduna sun tattara muku suna jiran ku kuna zuwa za a iya kashe ku fakhshawhum lalle ya gamata ku ji tsoron su wannan bai sa sarrazana zana ba fa zadahum imanan sai ya kara musu imani kun ga wannan yake nuna mana imani yana karuwa kenan a lokacin annabi ya tafi da shi da tawagan sa wasu malamai suka ce sun dubu daya da dari biyar suka tafi kuma suna tafiya suka samu abu sufiyan tsoro ya kama shi ya bar a lokacin suka ci kasuwansu suka abin nan eh, cikasuwa suka shakata sannan daga ba suka dawo madina shi yasa Allah yake cewa fankalabo bi ni'matin min Allah wa fadlin suka dawo da ni'ima na Allah ta natsuwa gashi sun ci riba wa fadlin sannan da falala gashi sun ci samu riba na kasuwancin da suka yi kuma sun razanar da kafirai lam yamsasuhum su ba tare da wata wahala ta same su ba ko wani ciwo ko rauni wallahu dhu fadlil azim Allah da shi ne abokin falala kuma mai girma qawlu wa ala haka Allah ke cewa ma da illa imanin wata taslima lokacin da sabbin suka hadu da wato kafirai a yakin ahzab wannan bai kara musu komai ba sai da imani da miƙa wuya kun ga wannan yake nuna shi ma imani yana karuwa al-imam al-bukhari yake cewa wal hubbu fillah haka dai so domin Allah subhanahu wa ta'ala wal bughd fillah ƙiyayya domin Allah min al yana cikin imani wato a rayuwa abin da ya gamata mutum ya yi shine idan za ka so mutum sai ka so shi domin Allah subhanahu wa ta'ala domin kusantin shi da Allah kaga yana da akwai alaman imani da shi haka idan za ka kishi sai ka kishi saboda kana ga ya nisanta da Allah subhanahu wa ta'ala baya dacewa mutum ya sanya ta'assubanci a rayuwansa wato wannan dun ba ɗan kabila na bane ko ba ɗan gari na bane ko ba yare na bane ni ba zan yi mu'amala da shi ba ko ba zan saki jiki a kansa ba shi yasa an ruwaito hadisi daga Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu kala yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminta Allah su tabbata gare shi ya ce afdalul a'mal ayyukan da suka fi kyawu da falala a wajen Allah subhanahu wata'ala sune al shine al-hubbu fillah in zaka so mutum sai ka so shi domin kusancin shi da Allah idan zaka ke shi kuma sai ka ke shi domin ya ki Allah subhanahu ta'ala wannan hadisin al-Imam Abu Dawud ya fidda shi وكتب عمر ابن عبد العزيز هكا عمر ابن عبد ya rubuta ila إلى عدي بن عدي زواج عدي بن adi wannan Umar bin Abdulaziz kamar yadda kuka sani wasu malamai suna gani kamar wani sana ana ana ana kirga shi daga cikin khalifofi saboda ni saboda wato adalci da yayi gaba daya umar ibn abdulaziz ibn marwan ibn al-hakam ya yi mulki gwargwaron shekara biyu da wata biyar ne kacal amma ƙasa ga baki ɗaya cika ta da adalci da kuma a islahi wato ya shirya ƙasa ya gyara mutane ya sanya adalci da kwatanta gaskiya a rayuwarsa wanda gabaki ɗaya mutane sun ji daɗin mulkinsa kuma sun ji daɗin lokacin da ya yi rayuwa saboda tsoron Allah wannan bawan Allah shi yasa aka rawaito daga al-Imam Ahmad bin Hanbal da al-Imam Nawawi a cikin littafin sa Tahribul Asma suke cewa Allah subhanahu wata'ala karshen cikin shekara ko cikin shekara 100 cikin kowace shekara ɗari yana tayar da wani mutum wanda zai yi ma addininsa hidima wato zai raya addininsa suke cewa suna ganin a shekara ɗarin farko wanda Allah subhanahu ta'ala ya tayar da shi domin ya gaya addinin sa shine Umar ibn Abdul a shekara ɗari na biyu kuma suna ganin shine al-Imam Shafi'i abinda al-Imam Ahmad bin Hanbal rawaito kenan daga gare shi da kuma al-Imam nawawi rahimahumullah ajma'in to wannan Umar bin Abdul Aziz yake cewa inna lil iman lalle shi imani fara'id yana da farillai wa shara'i da kuma shari'o'i wato dokoki da ka'idodi malamai suka ce shari'a a nan kamar abin da ya shafi salloli da zaka da aikin hajji da azumi da yadda za a aikata su shine shari'a wato hukunce hukunce wa hududan sannan da dokoki wa sunan sannan da sunnoni abin da ya shafi mustahabbai da sauransu faman istakmalaha wanda ya cika ta kuma istakmalal iman hakika ya cika imani wato imaninsa ya cika wa man lam yastakmilha wanda kuma bai cika ta ba lam yastakmil al-iman to imanin sa kuma bai cika ba wato bai cika imanin sa ba Umar ibn Abdul Aziz yake cewa fa in aish idan Allah subhanahu wata'ala ya man baiwar rayuwa mai tsawo wato na rayu fa sa'ubayyinuha lakum da sannu zan maku bayanin waɗannan farillai da shari'o'i da dokokin da sunnoni gabaki daya hatta ta'malu biha ta yadda za ku yi aiki da su wa in amuc idan kuma Allah ya kaddara rayuwa na na mutu ma ana ala suhbatikum bi haris to ni da ma ban damu da in rayu ba a duniya wato wannan yana nuna zuhud na Umar bin Abdul Aziz wato bai dau duniya da komai ba kuma bai damu da duniya ba ma ana ala suhbatikum bi haris ni da ma duniyan ban damu da ita ba ban wai sanya ma kaina dole sai na rayu lokaci mai tsawo ba shine abin da yake nufi wa ibrahim alaihi salam annabi ibrahim yake cewa walakin li yatma inna qalbi kira wannan ayar ya zo cikin suratul bakara inda Allah yake cewa wa id qala ibrahim rabbi arini kayfa mauta annabi ibrahim yake cewa ya Allah ka nuna min ya kike rayar da matattu shine kayfa tuhil mauta qala awalam tu'min Allah yake cewa wai shin baka imani bane kala bala a ya ubangiji na imani da kai mana walakin da ya tsuma inna qalbi ayni yazdada imani na tambaye ka ne domin imani na ya karu wa yazdadu yaqini kuma yaqini na ya karu haka ibnu arwaito daga ibnu jarir daga sa'id ibnu zubair da sanadi wanda yake ingantacce ya fasara wannan ayan walakin li yatma inna qalbi walakin li yazdada yaqini saboda yaqini na da imani na ya karu shi yasa na ma wannan tambaya wannan kun ga a ayan nan take nuna mana imani yana karuwa kuma yana raguwa shi yasa al-Imam al-Karmani rahimahullahu ta'ala wanda ya masayihul Bukhari sharhi yake cewa ai hankali ma yana badawa duk abin da aka ce yana karuwa to lalle yana raguwa tun daga ayoyi sun nuna mana cewa imani na karuwa to wannan yake nuna mana cewa kuma yana raguwa babu abin da za a ce yana karuwa kuma baya raguwa A Ibrahim عليه السلام الله يا مسا دوغر رايوا wasu malamai sun ce ya rayu gwargwaron shekara 175 wasu sun ce kuma ya rayu gwargwaron shekara 200 wasu sun ce shekara 200 a duniya wasu sun ce kuma shekara 175 طيب haka an rawaito wasu asar wato wasu asar sune maganganu na sabon manzo Allah sallallahu wanda suke nuna imani yana karuwa kuma yana raguwa daga ciki akwai maganan mu'ad ibnu jabal radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ijlis bina nu'min sa'atan ka zauna tare da mu muyi imani wato ka zauna tare da mu awa ɗaya kawai sai mu imani abinda mu'ad ibnu jabal yake nufi kai ka ɗauka mu'ad ibnu jabal bai da imani ne babban sahabi zaka mai wannan zaton yana da imani mana Eh, sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake nufi shine ka zauna tare da mu idan ka zauna mu ambaci Allah subhanahu wata'ala mu karanta alqur'ani mu karanta hadisin manzansa kuma mu istighfari da sauransu wannan sai ya kara mana imani shine nu'minu sa'atan ba wai yanzu za su yi imani ba wanda mu'az bin jabal yana ɗaya daga cikin jigajigan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma manzo Allah yake cewa khudhul qur'an min arba'atin kurki alqur'ani daga mutane guda hudu hadisi ya zo cikin sahihain a lokacin da Abdullahi bin Amr ibn al-As yake cewa wani mutum wanda ban gushe ba ina son shi shine Abdullahi bin Mas'ud na ji manzo Allah ce ku riƙi alƙur'ani daga mutane hudu daga ciki akwai ibn mas'ud sai mu'ad bin jabal sai ubay bin ka'ab sai salim Mauda abi hudhaifa to kun ga irin wannan sahabin zaka ce bai da imani abin da yake nufi nu'minu sa'atan mu ƙara imani a wannan lokacin da za mu haɗu mu yi muzakara mu tattauna akan ilimi sai ya ƙara mana imani kun ga wannan yake nuna imani yana karuwa kenan kuma yana raguwa ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa al-yaqin al-iman kulluhu shi dai yaqini shine imani gabaki daya yayin da mutum ya samu yaqini a zuciyarsa ya samu wato imani ga baki ɗayansa wato yaqini wanda yake iya karuwa kuma yake iya raguwa haka abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhu wanda yana ɗaya daga cikin abadila waɗannan abdalla abdalla guda hudun nan da muka bayanin cewa su suna cikin waɗanda suka yawaita rawaito hadisai daga annabi abdullahi ibn umar da abdullahi ibn amr ibn al-as da abdullahi ibn zubair da abdullahi ibn abbas waɗannan su ne abadila guda hudu yake cewa la ya bulgul abdu haƙiƙatar iman a haƙiƙa bawa baya samun haƙiƙatar takwa haƙiƙanin jin tsoron Allah hatta ya da'a ma haka fi sadiri har sai ya bar abin da yake kokonto a cikin zuciyarsa wannan magana na ibn umar wato hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fasara wannan magana hadisin nawas bin sam'an wanda da cikin sahihu muslim da manzo Allah yake cewa albirru husnul khuluq wato shi da'a shine kyakkyawan mu'amala wato shine shine da'a da tsoron Allah kyakkyawan mu'amala kamar yadda kuka sani Allah subhanahu wata'ala yi tanadin aljanna ga wanda ya ne ta mu'amalansa ga mutane wal ithmu kuma ma haka fi nafsi wa karita an yattali alaihi nas abinda yake ko ke ke kai a cikin zuciya ba ka san mutane su sani wannan shine laifi to kun ga takwa shine mutum sai ya bar abin da yake yake kai komo a cikin zuciyarsa na shakka da makamancin haka wa qala mujahid mujahid ibnu jabr babban tabi'i da kuka sani wanda ya shahara da sana alqur'ani dalibin abdullahi ibnu abbas yake cewa shar'a lakum wato an shar'anta muku cikakkiyar ayar ta zo cikin suratul ashura شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا مسير واكينا واتو مجاهد wanda yake cewa ya karanta alkurani tun daga farko har karshe wajen ibnu abbas yana tambayar shi karshen kowace a menene allah yake nufi ga tasirinsa. yake cewa da Allah yake cewa mun shar'anta muku wato mun san muku bayanin shari'o'i da hukunce-hukunce a cikin addini kamar yadda muka yi ma muka muku wasiti ya rasulullah kamar yadda muka yi ma annabi nuh wasiti hausainaka ya muhammad mu muka wasiti wa iyawa da shi annabi nuh dinan wahidan addini guda daya mun yi bayani akan wannan aya wanda muka fara sharhin wannan littafi wato wasici da aka yi shine su bauta ma Allah shi kadai kuma tare da tsarkake shi wajen bauta da ikhlasi kun ga wannan yake nuna idan suka yi haka imaninsu kuma zai karu sannan idan kuma mutum bai haka ba zai ragu abdullahi ibn abbas maqala ibn abbas abdullahi ibn abbas yake cewa shir'atan wa haja. wato kowane daga cikin ku kullin ja'alna minkum shir'atan wa haja ay sabilan wa sunnatan kowane daga cikin annabawa mun sanya muku shir'atan tsari na shari'ansa wa min haja da tafarki shine hanya da sunna wanda zai bi wato a shari'arsa wannan aya hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fasara ta manzo Allah ya tabbata hadisin sa hadisin Abu Huraira wanda ya zo cikin sahihain manzo Allah yake cewa ana aulan nasu bi isa bane maryama fi duniya wal akhira al anbiya ikhwatu li allatin a wata riwaya ta muslim wa allatin ummahatuhum shatta wa dinuhum wannan shine da kullun ja'alna minkum shir'atan wa min hada wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wa tajtanibu at manzo Allah yake cewa wato annabawa gabaki daya ikhwa li allatin ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid wato ɗan ƴan ƴan uwana babansu ɗaya amma wato mahaifansu kamar kowa da nasa abinda annabi yake nufi shine wato uwarsu kun ga kowa da uwarsa amma ne addininsu ɗaya wato kamar mahaifinsu ɗaya wato addini ɗaya dukansu Allah ya yi masu wahayi da ani hawa jita ne battagut ku bauta wa Allah shi kaɗai? ku tsarkake shi wajen ibada kada ku haɗa shi da wani abinda Allah ya turo kowane annabi da manzansa su faɗa ma mutanen mutanensu kenan amma tsari na shari'a shine ummahatuhum shatta kowane yana da tsarinsa na shari'ansa daban-daban an gane ko to shine da kullun ja'alna minkum shir'atan wa minhaja tayyib karanta na'am babu باب دعاء الإمام حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان نعم وعليكم السلام طيب shi yasa bayanin da nai a tamhid wannan shi yasa nusakh ne na riwayat na maku bayanin wasu daga cikin riwayoyi ko kwanaki misali na maku bayanin riwayar ahmad al-harawi kun misali daga mutum uku to wannan shi yasa wasu wanda suka rawaito wannan riwaya ba su rawaito da wannan babu du'a ukun imanukum ba sabida wannan hadisin ciko ne na babin da ya gabata da yake cewa buniyal islamu ala khamsin sai da kuka lura bai kawo wani hadisi ba to ai ga hadisin da yake son ishara zuwa gare shi shine abin da yi bayani a mukaddima shi yasa suna ganin babi guda biyu din duka abu ɗaya suke nufi shi yasa hatta wanda suka kawo nan da yake cewa babu babun ku imanukum wato addu'anku shine imaninku bi qawlihi ta'ala qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum sai ibnu battal rahimahullahu ta'ala wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ma sahihul bukhari sharhi yake cewa ma ya'ba'u bikum rabbi wai me ku zai yi da ku dola du'a'ukum ba addu'an ku ba addu'anku a nan shine ba don karuwan ku ba an gane ko wai me ya ma ubangijin ku zai yi da ku da ya wadaci daga gare ku in ba din imani da shi da kuka yi ba kuma imanin na yana karuwa lokaci bayan lokaci ina fata wazi shi yasa a wasu nuska babu wannan du'a uku saboda duka magana ɗaya ne da babin da ya gabata wa ma'anar du'a ma'anar dai du'a fil luga a luga a yare na larabci al-iman shine imani shi yasa qul ma ya aba bikum rabbi a uku muka ce ibnu battal ya fasara shi a imani da karuwarsa al-imam al-bukhari yake cewa wannan yana ƙara raddi ne akan murji'a wanda suke ganin imani baya karuwa kuma baya raguwa حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى يا بام wanda ke shi dan kufa ne wannan ubaydullah bin musa yake cewa na hanzala ibnu abi sufyan hanzala ibn abi sufyan ya ba mu labari shi kuma dan makka ne al-qurashi al-makki an ikrima ibn khalid ikrima ibn khalid da eh, hanzala ya karbo daga gare shi shi ma dan makka ne an ibn umar an karbo daga abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma Allah ya kara masu yadda wannan babban sahabi kamar yadda muka sani dan makka ne shi ma Allah ya kara musu yadda wato dan dan umar ibn al-khattab wannan sanadi ga baki ɗaya idan muka lura za mu ga yan makka ne sai gura ɗaya ne shine dan kufa wato abdullahi bin musa shine kai dan kufa amma sauran duka yan makka ne afwan ubaidillah bin musa shine kawai dan kufa amma sauran duka yan makka ne sannan malamai suka ce duka sharaɗin wannan isnadin da baki ɗayansa ashabul kutubi sitta sun fidda shi banda ikrima kawai bin khalidin shine wannan ah, ibnu Maza bai fidda masa ba wato a cikin sunan nasa gabaki daya ibnu Maza bai fidda ikrima ibnu khalidin ba amma sauran gabaki daya ah, ashabu kutubi sita sun fidda su an gane ko radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda ya kala yake cewa wannan abdullahi bin umar ina ga mun yi bayani a kansa wanda yana daya daga cikin jigajigai a babila guda hudun nan da muka yi bayanin su kuma masu tsananin koyi da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce buniyal islam ala an gina addinin musulunci akan rukunai guda biyar sharatu Allah ilaha illallah shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma annabi muhammad manza Allah ne sannan wai kame sala da tsaye da sallah wa ita'iz zakat da ba da zakka wal da kuma yin aikin hajji wa somi ramadan da kuma yin azumin ramadan a tsaye waɗannan su ne rukunai na musulunci guda biyar wanda malamai suka yi bayani a haƙiƙa malamai jamhuri sun yi ittifaki a kan duk wanda ya ɗinkarin waɗannan rukunai ɗaya daga cikinsu guda biyar ɗinnan ya kafurta wato ya fita daga addinin musulunci idan ya inkarin ɗaya daga cikinsu saboda addinin musulunci baya cika sai mutum ya cika waɗannan rukunai guda biyar ɗin sannan addininsa zai cika kuma musuluncinsa zai cika to saboda haka al bukhari ya zo da su ko ya zo da wannan hadisi ƙarƙashin wannan babi da wannan kitab ɗin wato kitabul iman domin ya nuna ma mutane cewa Eh, imani yana karuwa da aikata waɗannan ababe sannan kuma yana raguwa da aikata waɗannan ababe malamai sun yi bayani misali wanda bai ba da zakka ba hukuncinsa dole ne za a tilasta shi ya ba da zakkan idan yin karin shi kuma ya kafurta haka aikin hajji wanda yake da dama bai je ba dole ne zai je haka azumi wanda ta kubuce masa bai yi ba dole zai zo ya kaza sallah kuma saboda girman sallah malamai sun yi maganganu guda uku akan al'amarin sallah farko wanda ya bar sallah gaba daya ya ta ya kafurta idan kuma bai inkari ba amma ya bar sallah saboda kasalanci an gane ko tsawon lokaci to wannan akwai maganganu guda uku da malamai suka yi maganan farko shine maganan da aka rawaito daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu da su abdullahi ibn mubarak da su ishaq bin rahuya da kuma riwaya daga al'imam ahmad bin hanbal kan cewa wanda ya bar sallah tsawon lokaci saboda kasalanci ya kafurta za a kashe shi wato idan ya ƙi yin sallah wannan ya halasta a kashe shi kuma a matsayin kafo dalilin da suka kafa daga ciki akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna bainar rajuli wal kufri wa shirki as salat wannan hadisin ya zo cikin sahihu muslim manzo Allah yake cewa tsakanin mutum da kafirci da shirka shine wato sallah idan ya bari wato ya zama kafiri kenan ko ya zama mushriki haka kuma hadisin da ya zo sun sanu a Tirmidhi da Ibn Majah da Abu Dawud bainal abdi wa bainal kufri as-salah to wannan dalilan suna da yawa amma kaɗan daga ciki nan wanda suka kafa da faɗan Allah subhanahu wata'ala faɗin tabu wa qamu salata ta zakata fa ikhwanukum fid din kaga idan ba su tsaye da sallah ba ko ba su ba da zakka ba to su ba ƴan uwanku bane a addini sai eh, zance na biyu shine zance na al-Imam Malik bin Anas da kuma al-Imam Shafi'i rahimahumullah ajma'in su suna ganin idan mutum ya bar sallah tsawon lokaci baya yi hukuncin fasiki ba za a ce a kashe shi yana kafiri ba idan ya ƙi din amma ya yarda da wajabcinta amma ya ƙi saboda kasalanci ko tahawun to suna ga cewa fasiki ne kuma za a kashe shi idan ya ƙi sallah za a kashe shi haddan la kufran wato saboda uquba akan laifin da yayi sun tafa dalilai da dama daga ciki suka ce dalilin da yasa ba za a kafarta shi ba hadisin ubada bin samit radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah yake cewa man shaida Allah ila illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammadar rasulullah uh, wa anna isa uh, abdullah wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila maryam wa ruhun min uh, wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu al jannata ala ma kana min al amal wato Allah zai shigar da shi aljanna da hadisin abu huraira umirtu an qatila nasu hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza faman qala la ilaha illallah aswa min ma lahu wa nafsuhu illa bi haqqi wa hisabu ala Allah hadisin wanda yazo cikin sahihaini shi ma wannan yana cikin dalilan da suka kafa akan cewa ba za a kafarta shi ba amma za a kashe shi haddan haddan saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا ta فخلوا sai في سورة na ƙarshe shi ne wanda aka roito daga yan kofa dalilan suna da yawa amma saboda yanayin lokaci shi yasa nake yanke su al’imamu shaukani wanda yake son ya ƙara samun cikakken bayani akan wannan matsala imamu shaukani amirul ya yi cikakken bayanin kowane bangare da dalilinsa ra'ayin farko na su Ali ibn Abi Talib da su Abdullah ibn Mubarak da Ishaq ibn Rahuya ya kawo dalilan su ayoyi da hadisi wanda suke ganin kafircin dalili na juna na al-Imam Malik da Imam Shafi'i da suke ganin cewa fasiki ne za a kashe shi haddan wato ukuba akan laifin da yayi su ma ya kawo dalilin su sai ra'ayi na ƙarshe na malamai wanda yake yin sallah da tahawun kasalanci amma yana tabbatar da wajibcinta suna ganin cewa ba kafiri ba ne kuma ba fasiki ba ne ba za a kashe shi ba saboda haddi wato abin da za a masa kawai cewa za a ladabtar da shi yu'azzar wa yuhbar za a ladabtar da shi a kulle shi har sai yayi sallah suna ganin cewa lalle yi laifi babban laifi amma bai zama kafiri ba sannan kuma ba za a kashe shi haddan ba ba za a kashe shi ba cikin dalilan da suka kafa faɗan eh, manzala sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mur'in muslimin illa bi ihda salat as-sayyib az-zani wa nafsu bin nafs wa tariku lil al-fariq lil-jama'a da hadisan da muka kawo wanda al-imamu malik da al-imamu shafi'i suka kafa hujja da shi su ma duka sun kafa hujja da da hadisan akan cewa eh, wato ba kafirai bane kuma ba za a kashe su haddan masu wannan ra'ayin su ne abu hanifa tare da wasu daga cikin malamai 'yan kufa wanda suna ga cewa za a killace shi a tilasta shi a ladabtar da shi a zane shi har sai ya yi sallah wannan su ne maganganu guda uku da malamai suka yi amma al'imamun shaukani a nailul alfaf ya rinjayar da maganan farko amma da dama daga cikin malamai kuma suna rinjayar da magana na biyu wato na al'imamu malik bin anas da al'imamu shafi'i za mu tsaya nan idan muka dawo sallah za mu karasa juz'i na ƙarshe na wannan karatu muna roƙa ko zama na juzance muna roƙa Allah subhanahu wataala ya sa mu abinda muka faɗa albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh